Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazartar fitali da kudirin da zai ba mata a Najeriya damar samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa da Majalisar Dokokin kasar ta yi. Sai dai kafin mu ci gaba a inda muka tsaya a yau shirin zai koma kan batun sace 'yan matan cibok da aka yi shekaru takwas da suka shige yau cip cip. da bayanai ke nuni da cewa har yanzu ba a san yanayi da ɗari da goma daga cikin ɗalibai ɗari biyu da saba'in da da shida aka sace suke ciki ba. Yamma Madina Dauda ta tattauna da shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja in keki muta da Masa Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi akan sace 'yan matan. Mr. Nkeki ya fara da bayyana halin da ake ciki. Halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi. tun da aka kwashe 'yan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takaici mai shine iyayensu ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba bai da dade ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan rediyo sai da na ɗan tambaya watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin iyayen 'yan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda eh, sha ɗaya ne ake cewa ko nawa ne amma nambar da aka gaya mun yanzu yanzu da bai daɗe ba talatin da takwas wanda suka mutu iyayen waɗanda aka iyayen yan matan nan to akwai guda biyu wanda ni ɗaya musamman na tabbatar boko haram ne ma ya kashe shi saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen ga kuma tunani 'ya'yansu wanda gwamnati ya yi alkawalin cewa gwamnati zai kwato musu to abin ba daɗi ne a kasar mu gaba ɗaya mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alkawalin rashin cikan alkawalin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan har yanzu haka ne to ya zuwa yau 'yan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka ragu a hannun waɗanda suka sace su to a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106 siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar eh, waɗanda gaskiya wanda suna waje an sanda na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannu waɗannan mutanen 109 109 ba ɗari da goma ba ba ɗari da goma ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita ɗin tana hannu gwamnati to ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga a wata aka samu ba sai ya sa na ce to da suke in dai har na tambaya an bani cikakken bayani to saura ɗari da tara kenan Madam Mata barin zo gare ki, ke 'yar asalin Chibok ce kuma wannan abu ya taɓa ki har kika kai ga wallafa littafi akan sace wa'annan 'yan mata. Wani labari kika sani 'yan kwanakin nan na yanayin da abubuwan ke ciki? To, kamar yadda ya faɗa, ai duk wani ɗan Chibok ko 'yar Chibok duk inda yake a duniya. Mun kasa kunne muna sauraro mu ji cewa an saki yaran nan wanda suka rage. To, littafin da kike faɗa da aka wallafa bara ne aka I mean, uh, March ko ina ji a wata na uku aka daina recording wanda aka kwashe aka yi menene aka wallafa wannan littafi. To, kame da ya faɗa research da aka yi dai ɗari da goma nan ɗaya aka ce ni dai ban tabbatar ba ban gani ba ban ji ba ni bincike ne abinda za a ce research ne na yi na yi diddigi diddigi akwai dalilan da ya sa. Eh, amma to wani dalilai me yasa kika yi? Dalilan da suka sa na rubuta wannan littafi na ɗaya kamar yadda kika faɗa ni yar cibok ce ful abin da ya taɓa ni ta kowace fuska yaran nan da aka kwashe akwai wanda za a ce jikoki akwai wanda 'ya'yansu ɗin surukai mu da shoronsu so duk wani ɗan cibok ya kaga ya taɓu ta wata hanya cewa an ɗauke yaran nan ana faɗan abubuwa da yawa a jaridu abin nan suna bada haushi ƙarereki ga kai kana faman baƙin ciki ana faɗan abin da ba shi ba shin sai na ce kai gara in yi bincike na ɗan boko research a tabbatar cewa babu karya a ciki waɗanda suka karya ta ma ba a yi ba har yau ɗin nan sati biyu da suka wuce akwai wanda suka ce ma ai ba a yi haka ba kuma ba su san daga can nake ba dalili kenan sai na ce kai bari in zauna in rubuce ya zama na a rubuce cewa wannan abin da aka ce bai faru ba su san ya faru kuma har ga Allah ban saka wani abun da ban tabbatar cewa ba gaskiya ba domin duniya ta gani su san cewa eh lalle an kwashe 'yan matan nan wanda suka dawo sun dawo wanda muka sani mun sani gidajensu mun sani wayanda ba su dawo ba 'ya'yan sirikina suna nan guda biyu shine sakatari na iyayen wanda aka kwashe ai zancen karya bata taso ba ko mutum ya karyata ko karya karyata ya yarda ko karya yarda ga mu nan dai muna faɗa kuma mun tabbatar har ga Allah ba karya a cikin abin da aka rubuta ai mata nawa aka sace da kika tabbatar wanda aka sace dai jimlar da a jarida shine 276 wa'ansu sun kwato kansu sun gudu wayansu yanda dai jaridu suke faɗa mm. amma a yanzu haka a sandanar wallafa littafin na ɗari da goma ɗin su zaki tarar a littafi cewa ba su dawo ba ba su dawo ba kuma babu ƙarya a kai ba su dawo ba tunda in an ce wani abu wani ne yana faɗa can wani abu ne daban amma abin da ya shafe ka ka ce ƙarya wani in bai yarda ba ma gaskiyar maganan kenan ɗari da goma nan ɗayan da suka faɗa ni dai ban gani ba amma ɗari da goma na tabbas ba su dawo ba keki wane irin bayanai kake samu daga wajen sauran iyayen waɗanda suke da rai yanzu haka bayanin da muke samu ma waɗanda suke rai shi ne damuwa iyaye gwamnati ya ruɗe su saboda tun wannan gwamnati musamman a lokacin da suna kamfen da za su samu neman mulki a 2015 su dinga yin alkawari cewa suna dawowa ba zai wuce wata shida ko wani abu haka ba 'yan matan na za a same su suka zo mun yi ta gwagwarmaya da wannan gwamnatin da farko mun sami shi babanmu na shugaban kasa mun same shi ido da ido ya yi mana alkawari ya ce zai yi duk yadda zai a yi kawo 'yan mata nan hatta ma ya suke ga mana alkawari cewa to don abin da muka nema wajensa kenan cewa muna so a yi mana bincike me da waye ne yaya ne aka kwato 'yan mata da su waye ne suka aikata wannan a take ya naɗa kwamiti na mutane biyar ne ko wanda shugaban shine national security advisor ya ce sai an bincika shi baba ganin mangono a bincika me ne ya faru to ina gaya miki tun a ranar muna wannan hall na wanda ke villa to har yanzu ba a kira mu iya abin mu shugabanni cewa to abin da kuka neman nan ya za mu iya mu ba a tambaye mu ba gashi nan mulkinsa ya kusa kare in Allah yarda sauran shekara daya so ba mu sani ba wannan damuwa duka alkawari na kawo yan matan nan ba a yi mana ba alkawari a bincika yadda aka kwato yan matan nan ba a yi mana ba wanda shi jonathan da kansa a lokacin da abun ya faru a hannunsa ma da ya yi ma har yanzu a yi mana releasing uh, Eh, result na binciken ma ba a yi mana ba so an bar mu kawai da tunani na rayuwa kamar mu ba 'yan kasa ba shine damuwa mu kenan madam mata cikin binciken da kika yi kamar yadda in keki ya faɗi an naɗa kwamiti kina ganin kwamitin nan ya yi tasiri to abin da aka ce yaushe da su kuka aka naɗa kwamiti ai in naɗa kwamiti ya kamata su fara aiki su binciko abin da za su binciko su ba da rahoton cewa ga abin da suka binciko sannan a yi ɗauki mataki to zancen ba a samo kowa ba idan zancen yi tasiri kuma ai ba wani tasiri an nada to an nada mun yarda duk abin da aka faɗa in karanta za ku ga mun tabbata cewa duk abin da aka rubuta jaridu sun ɗauka shi aka yi reporting an kafa wannan kwamiti ba a kira su ba har yanzu an ce su zo su zauna a zauna a yi wani abu to me amfani kwamitin ai ba samu biyan bukata ba biyan bukata shine an tabbatar gashi abubuwan da za a binciko ba lalle ne a gara jama'a a bayyana amma abin da aka yi ya, shafi cewa e yaran nan gashi an same su mu da wasu me suka yi me aka yi duk ba shine damuwar mu ba a kwato mana yan matan mu Shi kenan magana. To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji karshen wannan tattaunawa da ta hada da matsayin al'ummar Chibok dangane da wannan lamari. Kafin nan a madadin bakin namu shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja in keke mota da Madam Martha Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace 'yan matan. Sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba